وروي خمسمائة سنة روايات daga nan riwayoyi ne daban-daban mukhtalifatu wala tanaquda wannan shekara arba'in wannan shekara saba'in wancan shekara ɗari wannan shekara ɗari biyar za a samu ƙarshen aljanna amma duka babu karo tunda wani bai kore wani ba killa nisa wani ita nisa wala tana kuda bai na kuma لأن an na hada, اختلاف wannan ya aka samu bi hasabi sai daidai da irin tafiya tafiya aka ce Ai yanzu idan aka ce maka mashin zai je kuka da awa nawa awa ɗaya ko awa ɗaya zai je da awa ɗaya duk da dai akwai ramuka ramuka to in a ƙasa za a jefa da kaga kusan za su awa ko uku ko zai kai hudu ɗaya da uku eh biyar eh ku saboda haka haka ai to shi mashin ai baya mashin baya kwana shi ko mutum yana kwana ka kullon nan ga wayancan ɗan gidan sai an je wurin ba sai ta nan ba za ta miƙe wasu hanyoyi me mashin ya zo ya biya haka sai ya za ka ya koma da kai ko sai ka faso farar to amma dai a dai to a tsaya a awa sai kaga tafiyan awa hudu tafiyan awa daya sai kaga ya danganta da tafiyan ne ko kan wurin ɗaya ne amma ya danganta mai tafiyar ne wani tafiyan sa kaza ne wani tafiyan sa kaza ne bi hasabi sayri fa sayru sari tafiya mai sauri غير سير البقي فاختلاف الروايات saɓanin riwayoyi bi hasab sairi wal hasilu abun da ke akwai anna ra'ihatal janna tudraku min masafatin ba'idatin mimma yadullu ala idami hadhihi janna ko ba komai wannan na nuna girman wannan aljanna ko darajarta وأهل الجهاد في سبيل الله مجاهدي دون تجل كلمة الله قدر يشمون رائحة الله حتى وهم في الدنيا سنة شان شان شان شان شان هر الدنيا ما كافون أجي لاهرة شان شان شان الجنة حتى وهم في الدنيا كما حصل لأنس بن النضري في وقعة أهد رضي الله عنه هذا كبري بدي بالله سبحانه وتعالى الجنة سنة إنك كبري بتنا على عرش إنسان كفن على عرش أما سيسجي من سوء أبين ذاك الله رسول بني رسول بني yanzu baka ga annabi ya ga bangon duniya ta yamma ya ga bangon duniya ta gabas ba waye ya gani a duniya na kam babu ko annabawa ba wanda aka ta nuna masa ba to ballanta na auliya to saboda kana shi dan shi dan eh, me yake da mujahidi komai nasa Allah ya ta shi da sauran mutane sai Allah ne ne kawo kanshi ya kawo masa hmm? tumwa ba a wamu ba wanda ya mujahidi a kafar ya zana jin ƙanshin ba ba a sha na ji a ƙanshi ba sai dai na musamman ne wannan a kabar ya wannan ba kabar cewa sai an je lahira lahira ma ta fiye kaza to ko abin da garin ma da waje ba kamar ne mutum a ciki kana ba shi labari daga kinkino sai ka wuce su da je ka koma rigasa in kan kinkino sama sai ba ka wala ana ba shi labari shi kan ciki ya san wata kinkino ya san wata eh, rigasa sai ya zo duniyan tukuna to saboda kana yan kabari wanda ba san ke guda ba sai an je lahira tukuna amma yan baiwa so suna keta dukkan komai bisa shahada nan take shahada me yasa ka ga bayan kala na roƙonta Allah ka ba mu shahada Allah ka ba mu shahada to da labari nake ba da to yanzu kan Allah ka ba mu shahada yawwa ah, kai kuma ka je ka kaka ka rike ba ka daina ka daina faro abin da baka saki ba wancan tambaya yayi yanzu wayannan suka kashe ni kan shiga aljanna kike eh hmm, imai mai tashi eh kai ya eh, bo dibino zai ce kai wannan aljanna zan da ban shiga ba kada wannan fas din ya ya shi ga shi ga shi bai sai ji kashin aljanna ba wanda ya ji kashin aljanna mutum sai ne anas to saboda kanan sai ka rike wannan kaka ji wannan wata magana da wata magana yanzu mun gama magana dan kasu an ce ma kaza kaza kaza kaza mai malik yake shi kasa ban ji ba ni ban ji daga maliku ba amma dai ina ga ga hukunci saboda in an kalli kaza in an kalli kaza ga hukunci ga hukunci, amma abun da baka tantance shi ba ka faɗi kuma wanda taliki ne ma da ba neme ka ba sai dai kana kwatanta ilimin ka ne yayi to bai yi ba wannan sai eh. gani na'am ya kawai da a filin udu ke ga abokinsa yaya wane ita ai kaza kaza kaza kaza ta ga wajen mutane suke ta nan na ai suke ta abun nan wa'annan su gudu wa'annan su yi kaza ke na rantse ma da mahalicin kama ko da ubangijin na garawa yanzu ina jin ƙanshin a wajen dutsen nan ka ga ba ke kamar ba kuma ma sai da iji kanshin suna kiro takobin sai dinga fara mai rauni tamanin da zuriya kafin ya ce shi kalahira na'am qawluhu ko ma baina alfadin rasulika na qudun ma ta na qudun babu tukka da warwara baina alfadin rasuli wakila inna eh, inna khilafal masafati tsakanin nisan nan da aka yi arba'in saba'in dari dari biyar tafiya kenan yace inna khilafal masafati allati tudraku minha ra'ihatul janna da idrakin ya taso ne daga bambancin riskan mutane a hanci wani kan riski abu kusa-kusa wani kan riski abu a nesa za ka ga duk inda kuka girki da rana a daji dare na yi za ka karya zo sannukan in ko ga kun yi girki da rana an yanka dabba ma an yi dafe-dafe haka da sauransu gane ba ga kare ba to daji na akwai ban tsoro akwai tashi amfani ya daji da haka in makamai ma kuke rike da sun so ku rike da ke ba da kanta a kusa na? Hmm? ba ba angulu angulu ai yanzu kusan da ne ake da angulu amma yanzu kaga babu angulu yanzu mutanen ka ba su san angulu ba ko wannan mai ɗaukar kasa na san angulu kan gani gashi nan bai taɓa ganin angulu ba ba maganan kiwon falo ba angulu ne ba kiwon falo ne ba ai wata zafin ka ce maza ga angulai amma an na ga an ƙara da muskilar dai Allah da ya kawo kusan lamarin angulo yanzu sai dai a hoto suna na a kudu to to wadan kuma amma kudu wani gari ba beno ba beno ba ce ba ginin a eh. ya zafi an bolaye ikon Allah to ka ji ma amma mu yanzu da ta angulu ta kai mata ta kai mata duka a kwata amma yanzu ina a nan kuma kan kwata kawai ta kwata nan zango a yana yan kwata biyu kuma guda ɗaya ma ne man da muke yanka a garuruwan ba wani nama ne a wurin sosai ba sai dai wani ikon Allah tunda ma a ce ba wahala ce ta kore su ko menene cinye su aka yi to kusan can za su fi mutum angulu da sun babu tsantsari ko gudun ba ci. ne ba mahar ba hmm? eh yake cewa ba masu iya kama babu yan tarko da masu harbi gaskiya ne aka ce aka ce hatta wajen su idalar da muke magana an ce ba mu farauta sosai an mun yi maganan farauta ga shi da damar ka farkon farauta ba kare ne muke magana karan farauta nake tambayan wannan ina yake wani? ya kuma ko kuma suna magana karan farauta shi bai san karan farauta ba suna harbi da su bindiga mai toka shi abu dai in ya taso sai ka ba shi kawai baka san yadda aka ba in kuma za ka je ka nemo sai ka je ka nemo karatun za ka faɗa nan ah. sai eh to yanzu za ka fasanta imaninka da imanin nasaru to ku ka san kawai bambanci songa idrakun nafi wakila jiktilafi darajatil jannati wannasu laisu sawa mutane ba ɗaya ake ba fa ahadun yadda rikuha min karibi wa akar yudrikuha min ba'idi shine ma na kawo abu kusan ma abin da kawo mai muku ba na ina so in nuna muku bambancin iska ko kuma ku tafi ko sace game da fadi labari na cewar kare inda duk aka girki to za ka ga da daddare ka ga kare a wurin saboda ya ji kanshin abu musamman da aka ce maka an yanka الظهر الفريد الفكري اسمه هذا عينه ذاك ما قيس او هذا بحسب السير حكومة دي دي بإن كثيرا السريع والبطيء وأيضا كمما يمكن أن يكون اختلاف الرائحة فأقان كنشن بحسب اختلاف الجنات دي دي الجنة فهي درجات فاختلاف الروايات صعب عن الرواية باختلاف درجات الجنة تكذا أنا سامو تكذا تكذا أنا سامو تكذا تكذا في أي كثير دي تكذا وتحصل ثلاثة احتمالات الأول إما إنه لا اختلاف Eh, innahu liktilafil madariki wajen saboda a ah, saɓanin ganewa ko riskan ƙanshin fa uhud fa ahadun yudriku min masafatin qaribatin wani na riskan kanshi daga tafiya kusa kusa wa akhar yudriku min masafatin ba'ida الثاني أو اختلاف في السير بحسب السرعة كالبطء الثالث أو هو أو هو الاختلاف في الجنات وذلك لأن كلام الرسول حق ولا يتناقض فأنا قوانا فهم قوي ولا بابو يعني أكد أقول يا شلام قم بيتوسين حسب الشام إذا نان وان دنونية تكي كاوشي تبدأ يوكا إذا كاوشي baƙi ko ba'i'u kalli wurin nan jinkiri ke da mai lalaci akwai sauri akwai lalaci yanzu kaga inda za ka je a minti talatin aka ga an san ta sai awa